da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kamar yadda aka saba akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin suma na FM a can Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A kuma su ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo da kuma shafin mu na yanar gizo na VOA Hausa.com masu gabatarwa. Hafsat Bello dan mai soro. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau Laraba bi ga watan Mayu shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. To za mu karasa maganar da muka faro ne kan a makon jiya inda muka yi magana akan furicin Muhammadu Buhari a wajen taron kasashen renon Ingila wanda aka yi a birnin London wanda ya ce matasan Najeriya na tinkaho da arzikin man fetur nesa suke jiran komai a sama kamar yadda muka faro tattaunawa a ciki. har muka ce za mu waiwayi matasan da ke cikin gwamnatin buhari dumu-dumu mu jiya maganar nan take kuma mun yi sa'a mun samu bashir ahmad mai bawa shugaban kasar shawara ta fannin matasa da kafofin sada zumunta ta zamani haka yake har ma da wani dan jarida daga najeriya kuma daga cikin tawagar da suka biyo shugaba muhammadu buhari a ziyarar da ya kana amurka don ganin mai zai wakana An jima kaɗan za mu kasance tare da su a nan ɗakin watsa shirye-shiryenmu. Dan iya ma ya aiko da saƙonsa ga matasan Najeriya game da wannan ziyara ta shugaban ƙasar zuwa nan Amurka. wannan ziyara za ta iya amfanar Najeriya. Don na ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana ta wani ganin da suka tattauna da manyan 'yan kasuwan da ke da tarin dukiya. Shi kuma shugaba Trump ya amince ya sayarwa da Najeriya jirgin yakin da ka iya bata kariya. To za kuma mu karanto kaɗan daga cikin saƙonninku ko amsa tambayar da muka muku a shafukanmu na abota. Bari mu fara da jin amsoshin naku na tambayar tamu cewa ta ina kuke ganin ziyarar shugaban Najeriya zuwa Amurka za ta amfani matasan Najeriya. Sakon farko ya fito ne daga shafin Facebook na abdurrahman Aliyu Balkori ya ce asalamu alaikum yau da gobe. Hakika ziyarar da shugaban ƙasa Najeriya ta Najeriya ya kai wa takwaransa na Amurka muna sa ran za ta haifar wa matasan Najeriya wannan na wannan ƙasa kenan abubuwa da dama kuma muna roƙon Allah ya sa hakan ya kasance amin. To sai Alhaji Abacha Dala ya ce salam yau da gobe fata na gari Lamiri yau da gobe hakika ziyarar shugaba Buhari za ta iya amfanar matasan kasar nan ta hanyar kara musu karfin gwiwa wajen tashi su nemi abin kansu ko don gudun kar shugaba ya kara ce musu malalata ko cima zaune na gode a tashi lafiya mansur babaura na faɗa da ahmad suleiman bajoga da kuma muhammad bashiru damare suka ce salam yau da gobe wannan ziyara mace ce mai ciki ba a san me za ta haifar ba amma mu a namu tunanin da kamar wuya wannan ziyara ta haifar mana da wani abin ci gaba da fuskar matasa dalili kuwa shine ziyarce-ziyarcen da shugaba buhari ya zuwa kasashen waje a baya ba abin da waɗannan ziyarce-ziyarce suka haifar mana a ɓangaren matasa da fatan za ku tashi lafiya mm, safinatu maryam hafsa da kabara baki ɗaya kenan <laughs> to sai ahmad sale na faɗa ya ce salam Hakika ganawar da shugaba Muhammadu Buhari da takwaransa na Amurka Donald Trump kan tattauna batutuwan da suka shafi tsaro da haɓaka tattalin arziki don kawar da zaman banza ga matasa tabbas wannan abin yabawa ne ga mu al'ummar Najeriya. Muna fatan tattaunawar nan za ta gamsar da 'yan Najeriya domin an daɗe ana tattaunawa da wasu giwayen duniya amma ba hmm. wani canji da talaka yake gani. Allah dai ya hmm. sa mu ga bambancin jiya da yau amin. To mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni. to kamar yadda muka ce dan iya shi kansa ya gamu da aminin sa kuma ya ba da sako ga matasan najeriya game da wannan ziyara ta buhari zuwa amurka ganin ɗan iya na ta faman murmushi yasa yau na ce lallai akwai harka bayan mun zauna nema ma na ce ɗan iya mai yai daɗi ne yau naga kasa ki fuska ya ce bari kawai na ikar 'yan siyasa ne na ji suna ta faman fuffuka game da ziyarar nan da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kai amurka ita jam'iyyar gwamnati na ta faman yi wa shugaban ƙasa buharin barka har ma da yi wa 'yan ƙasar alwashin cewa ziyarar ta shugaban ƙasa za ta kawo ƙasar daren jam'iyyar da 'yan kasar za su yi ta ita kuma jam'iyyar adawa na ta faman sukuwar suka tana faɗin aishi kenan kuma najeriya za ta sha sussuka kuma ma wai ziyarar shugaban ƙasa muhammadu buhari ba ta da wani amfani ga talaka shine ka ganni nan ina ta faman tunani har da tambayar washin me amfanin irin wannan marka-marka na ce i eh, kuma gaskiya ɗan iya gaske ne wannan ziyara za ta iya amfanar Najeriya musamman dai ta hanyar tsarkake tsamun tsaro da kuma haɓaka tattalin arzikin da wasu ke mana dariya don na ga shugaban ƙasa muhammadu buhari yana ta wani ganin da suka tattauna da manyan 'yan kasuwan da ke da tarin dukiya shi kuma shugaba trump ya amince ya sayarwa da nigeria jirgin yakin da ka iya ba ta kariya sai dai kuma da yake yanzu komai ya zama ba ni gishiri in ba ka manda ne akan hudatayyar ƙasashen duniya to kenan wani abu ne da a iya cewa da kamar wuya amurkanta tun kuɗo tarin ta goma shi babu wata yarjejeniya wadda rattaba hannu akan irin wannan yarjejeniya kuma ka iya zama wa wannan ƙasa ƙaya ko kuma ma wannan ya zama sanadin samun sararin sa mana na mujiya watakila kuma waɗannan ne wasu daga cikin irin abubuwan da jam'iyyar adawar ke ta faman magiya dan iya ce a su dai 'yan adawa na korafi ne cewa shugaban kasa buhari zai iya yin zure akan jirge jawabin irin ayyukan da gwamnatin buharin ta yi wanda suke ganin ya kamata trump din ya ture sannan kuma suka ce ai shugaba buhari ya bar nigeria cikin tsamin tsaron da babu wani kyakkyawan tsare-tsare sai dai kuma na ji wuffa da shugaban kasar na faɗin pdp ta faye shure-shure saboda wai shugaban ƙasa buhari lamarin ya riga ya cire tuta kuma ya ja zare a matsayin shi na shugaban afirka na farko da shugaba trump ya ware shi yasa ma aka ji jam'iyyar gwamnati na cewa wannan ne yasa wasu masu damban damuwa ke ta faman sare-sare musamman ganin zaɓe ya taho kuma shugaban ƙasan ya murmure sai dai kuma babban ɓamɓorin ɓoye-ɓoyen da nake ganin ya kamata kowa ya ɓamɓare shine duk lokacin da wani lamarin ƙasa ya taso to mu tsaya tsakiya mu tsage gaskiya babu ruwanmu da batun taware To mun nemo Bashir Ahmad don tattauna maganar da shugaban Najeriya ya yi akan matasan kasar na cewa suna tunƙaho da arzikin man fetur shine yasa suke jiran samun komai a sauƙaƙe. Amma da wani ɗan jarida Umar Hassan Faruk a makon da ya gabata mun faro magana a kan yadda shugaban najeriya muhammadu buhari a taron kasashe renon ingila na wato commonwealth a turance suke kuka matasa cewa ya je ya yi fa musu sabata bakin cewa wai ba sa son aiki sai dai su zaman jiran mai wasu kuma suka ce ai buhari fa gaskiya faɗa don akwai tarin malalatan a ƙasar to mun ce za mu kawo wanda za mu dan tambaye shi daga bangaren gwamnati ya zama ba mu musu adalci ba to kai tsaye maimakon tawayar sai allah ya sa yana cikin tawagar da suka zo washington dc tare da shugaban muhammadu buhari a wannan ziyara da ya kawo nan amurka ta aiki suka gana da donald trump assalamu alaikum amin wa salam to bayan bashir kuma akwai wanda muke tare da shi kuma ɗan jarida ne shi ma dai daga najeriya bari mu ji wane ne Hassan Umar Faruk sunana kuma eh. ni dan jarida ne da ke daukar rahotanni hmm. a fadar shugaban kasa ta hmm. kafar Liberty Radio and Television. To barka da zuwa Washington DC. Barka ka dai. Ah, matasa sun yi kukan cewa musamman a forum da muka sa wato irin tattauna a zauren matasa sun yi kukan cewa Buhari ya faɗi gaskiya. Wasu sun ce bai faɗi gaskiya ba saboda me ya caccake su ne a idan duniya inda ake neman a zo a zuba jari sai gashi can yaji ya ce su malalata ne to wa zai zo ya sa jari wai kaman ka ce ɗanka mashayi ne sai ka zo kuma zaka nema masa aure a gidan wannan mutumin da ka ce wa dan kawai shayi ba zai baka ba kai matashi ne ɗaya daga cikin masu karancin shekarun da za a ce suke cikin wannan tawaga ta shugaba muhammadu buhari don kai mashawarci ne akan harkar yada labaran social media nan ya ka kalli maganar a matsayin ka na matashi matsaya na matashi mm. wanda ko ni zan ce ni zan faɗa wa kaina mm. wannan magana ina tunanin ni hakan zan faɗa to sai dai eh kwarai da gaske saboda za ka kalli menene mu shi shugaba muhammadu buhari abin da mutane kamata su sani shine ya shigo najeriya ne ya zama shugaban kasa domin ya canja yaya najeriya take alƙiblan najeriya ba wai kawai shi kenan ya zo ya yi mulki ya shekara hudunsa ko shekara takwas idan allah ya bashi mm. a tafi shi kenan a yi siyasa ba mm. a'a yana so ya zo ya bar wani abu a ƙasa wanda za a ce ko da tarihi aka bi a ce lalle wannan abin shi ya canza shi mm-hmm. to abin da ya shigo da shi kenan mm. ba wai in an zo a faɗa wa mutane magana da za ta yi musu daɗi ba eh, wataƙila da shugaba muhammadu buhari cewa ya duka matasan najeriya ai hazikai ne ba wanda baya aiki kowa ya yi makaranta to me yace ne wai takamaimai eh magana masu ita an tambaye shi mm. ana ah, a tambaya aka masa a cikin amsar da aka masa shine sai yake cewa Najeriya kwai da gaske akan magana aka yi na zuba hannun jari mm. sai yake magana cewa Najeriya a halin yanzu muna da al'umma mm. sama da miliyan 180 kuma daga cikin waɗannan miliyan 180 ɗin mm. kaso 60 a ciki duka matasa ne 'yan ƙasa da shekara 30 wanda kwai da gaske kuma a cikinsu wasu daga cikin wannan kaso 30 kaso 60 ɗin matasa 'yan ƙasa da shekaru 30 wasu daga cikinsu ba su makaranta ba sannan kuma suna zaune suna so sai an ɗauko komai da komai gwamnati ta zo ta ba su kyauta mm. wanda shi kuma a san shugaba muhammadu buhari shine ko da mu makaranta ba akwai arzikin najeriya tana da arziki kala-kala mm. wanda kowa yana iya ɗauka kowa zai iya zuwa isama abin da shi ma kamata mm. to wannan magana ita ya faɗa wanda kuma da daman mutane ina tunanin zan iya cewa mutane ta yi wa mutane zafi ne saboda yadda aka ruruta maganar domin siyasa ya take karatuwa. Eh, to yanzu kai kana tunanin bar Hafsatu ta dan tambaye kafin in saboda ka ce ya zo ya canza abu ne so kana tunanin wannan magana da za ta canza mutane za ta sa su su zabura ne su wani abu ko kuma a'a dama ya faɗa ne saboda a ji haushi ai wani abu. Abin da nake faɗa ne shine shi duka maganar da zai faɗa yana faɗa ta a yanda take. Mm. Mm. ba wai zai faɗi ta domin mata kuskure ma irin ta siyasa ba. Mm. Wanda kuma a tarihin Najeriya abin da muka rasa kenan mm. watakila sai mun koma wannan da mm. duka a zuwa faɗi magana ba haka take ba bai aiki ba mm. sai mu dawo mu koma tarbar gaskiya ina tunanin duk wanda yake bibiyar abubuwan harkokin siyasar najeriya a yanzu ya san cewa gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta ba wa matasa gudunmawa mhm. ɗari bisa ɗari. Mm, kamar abu ɗaya ko biyu. Yanzu yanzu za mu ɗauki wannan shirin yan fawa. Mhm. Wato mun yi shiri ma a kai a yau da gobe. Yawwa mm. gwamnati ta samar da wannan shirin ba wai kowa ake bukatan ya zo ya amfana ba matashi. Mm. Musamman ma wanda ba su yi karatu mai zurfi ba. Eh. Ko da secondary school mutum ya gama ina da damar da zai zo ya shiga wannan shirin na yan fawa. A duk wata za a biya shi naira dubu talatin. kuma wani abun mamaki ma ba wai an ɗauke shi bane ba fa a'a eh. kamar training ake koya masa yana cikin wannan aikin idan ya samu wani aikin da ya fi wannan eh. dama abin da ita gwamnati ke bukata kenan eh. don dai kar a bashi ya zauna ba aikin yi in yana koya yana koya abin da ya iya misali akwai malaman makaranta akwai malaman aikin gona akwai malaman asibiti mutum dubu ɗari biyu gwamnatin shugaba muhammadu ba ta ɗauka a yanzu wanda kuma akwai dubu ɗari uku wanda an ɗauke su ana tantance su ne kafin su ma ƙara zubo da su cikin mutane. Mm, na ji jiya ma ya sa hannun maganar cewa a ɗauki 'yan sanda ƙari. Dubu shida. Wayan ma kuma matasa eh, ya ce sannan ya ce kuma abin da ya fi buƙata shi ne ko da lokal gamman ɗaya mutum za a ɗauka kowane lokal gamman yana so duka sai kowane lokal gamman. Ya samu rabon shi. Ya samu rabon shi. Kuma mutum dubu shida. Dubu shida ko matasan. Tambayar da zan ma ta ƙarshe abin da ya sa ina ga talakawan Najeriya suka ji haushin cewa musamman wasu matasan suka ce ai bai kyauta musu da suke wannan maganan sun ce lokacin yakin neman zaɓe inda su malalata ne da basu dinga tallan katunan su ba wannan shi yana daya ga cikin abin da aka aiko mu akan shafi na na wajen iya amma su cewa sun gudunmawa ba dan kaɗan ba kuma a lokacin bai ce musu malalata ba ne ai a yanzu ma ba kiran su ina so ma duk in Najeriya ko in ce masu sauraro warware mana magana ina so ma su fahimci wannan magana ai na mai mm. mai ta haɗa su mm. bai kira kowa malalaci ba mm. cewa wasu daga ciki ba su yi karatu ba kuma suna zaune suna so samu komai kyauta wannan ya bambanta da kalmar lalaci mm. malalaci wani yana aikin ma amma malalaci mm. ga shi yana aiki yana da sana'ari amma malalaci mm. akwai kuma wanda ba shi da aikin ma amma ba malalaci ne ba to mu gane cewa fa kalmar da shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa ko kaɗan ba ta da ba ta da wani dangantaka da lalaci abin da yake magana shine wannan kaso 60 ah, wasu daga cikin kaso 60 na al'ummar Najeriya yana faɗa wa gwamnati a shugabannin ƙasashen duniya ne cewa muna da waɗannan mutanen ko muna buƙatar hannun jari da za a zo a zuba waɗannan mutanen su samu su ma su samu sana'ari Bashir ka kare Buhari ne saboda kai matashi ne? Ba wai na kare shi ba. Ai in zan koma yanzu ina magana mm. akan shi magana da shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa. Mm. Inda zan zo ma in faɗa ne ni akan ni matashi. Ilahi mun kashe mai. Kai ma za ka faɗa abin da yafi wannan ke. Zan faɗa domin ni ina cikin su ai. Mm, Ko in ina cikin mu gaba ɗaya ni ma matashi ne na san abin da ke faruwa. Ina kallon duka yanda shi watakila ma dan baya shiga cikin su. labari yake ji ke karantawa shine ma yasa ya faɗi wannan kenan wato mm. na shi shafan mai ne kenan yanzu za mu ɗauka yanzu mm. za mu ɗauka akwai na san kuma kuna shiri da wannan mm. yaƙi da irin shaye-shaye da ake da sauransu matasa eh, ne shi kanshi wannan shirin na yau da gobe an fito da shi ne saboda yaƙi da tsatsauran ra'ayi na ta'addanci ko koma ne yauwa yanzu in muka kalla matasan dai su zaka ga ana yi shi kuma ko lokacin da ya shigo hmm. akwai lokacin da ina tunawa mun je yakin neman zaɓe hmm. ana tare da shi a irin doguwar motar nan shi da mataimakin shugaban ƙasa ike hmm. nuna masa shi ke ciwon kallon waɗannan mutanen matasa ne in mun zaɓe su fa waɗannan duka so suke su ga an juya komai da komai ya kuma yadda suke mafarkin sa ko suke yadda suke ganin sa a sauran ƙasashen duniya. wanda kuma da za mu bibi tarihin kasashen duniya yadda suka kai wannan matsayin za a ga matasan su suka canza al'amarin. Mm, to, kwaya da gaske ni mm. a matsayin na matashi na ji daɗin kiran da shugaba Muhammadu Buhari ya mana kan ciwon a miƙe tsaye. Ɗan jarida Umar kana da abin cewa akan wannan maganar da na gama tambayar Bashir? Wato abin faɗi a nan mm. shine wato mutane su dinga lura da irin kalamai ko kuma a duk lokacin da irin waɗannan labarai suka fito. Ah, duba su tabbatar da ainihin gaskiya shin menene aka ce domin hmm. yanzu lokaci ne na wato kamfe hmm. kuma za a yi amfani da wato hmm. kafafi domin cimma wata manufa ma'ana yanzu shi wato Eh, bashir mm. ya bayyana irin kalaman da shi shugaban kasan ya faɗi da manufarsa an yi amfani da kalmar laziness ne domin ai a harshen turanci ya magana kuma idan ka duba duk cikin bayanan nasa babu inda ya yi amfani da wannan kalmar mm. har aka zo aka fassara ta da hausa ana cewa malalata mm. wasu ka ɗauka suna yayatawa musamman a kafar sadarwa ta social media ina jin abin da ya kamata mutane su bi su samu ingantattun kafafen watsa labarai irin waɗannan su dinga sauraron irin waɗannan bayanai ko kuma su samu ainihin bayanin kafin yanke hukunci. to haka yake mun dan abin nan bari mu to tunda mun dan sarara ko kuma in ce bari mu dan koma cikin abin da muke yi amma sai mun dan sarara fadila to ai yanzu gara dukan mu yi hakuri kawai dan a shakata sannan a dawo a ci gaba dan ka manta ba ba kuma mun kosa ba ba wai ka tasa ba ba kuma ka gajiya ba ba kuma mun canza ba ba wai baka iya ba ba dan murena ba ba canjin ra'ayi ba bar goyon baya ba kai ne ba wani ne ba ba kuma to yanzu bari mu koma cikin maganar zuwan buhari nan amurka a ah, bashir shugaban najeriya ya shigo ya kuma gana da shugaba donald trump bisa yadda mutane suke ta nuna a social media da muka bi shafinanmu da sauransu cewa da najeriya mutuncin ta ya zube amma zuwan shugaba muhammadu buhari suna ganin cewa kiman najeriya ta dawo har gashi ya zama cewa shine shugaban afirka na farko da ya ziyarci wannan gwamnati ta donald trump tun bayan hawansa me za ka ce a kan zuwa mm, kwarai da gaske mu da muka ga ko in ce mu da muke cikin ga shugaba muhammadu buhari mm. mu za mu ba labarin irin karamci da muka gani mm-hmm. wanda ina tunawa kafin shugaba muhammadu buhari ya kara so mun riga shi zuwa fadar white house mm. a nan wani dan jarida na kafar yada labarai yake magana cewa ko satin da ya wuce shugaban gwamnatin eh, jamus ta zo ita ma ice amma tun da safe da suka tashi sai ga irin sojoji masu wannan dinnan masu girmama shugabanni in sun zo mm. Mm. tun da safe suka tashi suna ta kai kawo ana ta shirye-shiryen tarbar shugaba Muhammadu Buhari mm. ice to amma abin da ya ba su mamaki shine gashi shugabar gwamnatin Jamus ta zo wancan satin ko kaɗan ba abin da ya faru abin da nake tunani anan ya faru shine shugaba Muhammadu Buhari ya zo ne a matsayin shugaba ƙasar da tafi kowace karfin tattalin arziki a Afirka kuma ƙasar da tafi kowace yawan mutane baƙar fata bukata a duniya mm. ya zo ne da wannan girman ba ya zo ne roƙo ko in ce ya zo da kokon bara mm. wurin shugaba trump ba wanda shi yana wakilta kamar nahiyar afirka ne baki mm. ɗaya kuma shi kansa shugaba trump ga duka wanda suke bibiyar al'amarin yadda yake gudanar da harkokinsa na mulki sun san kwai da gaske cewa ya karrama shugaba Muhammadu Buhari shi ma ya karrama shi. Jam'iyyar adawa sun ce zan ba ta da wani amfani me kawo shi. To ai ba wai sai dan jam'iyyar adawa ba. Mm. Najeriya ce ta kawo shi. Mm. Kuma kowa ya san yadda Amurka take a duniya. Ita ce kasar ta fi kowace tattalin arziki ta fi kowace karfin sojoji. Mm. A yanzu a Najeriya yadda halin da muke ciki kowa ya san muna cikin wani hali da muke buƙatar tsaro. Kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari koyaushe yake faɗa ya ce duk wani ci gaba ma da ake so kawo a ƙasa idan babu tsaro ba za ka iya kawo shi ba. Hmm. Babban makasudin zuwan shugaba Muhammadu Buhari Amerika shine magana tsaro. Ga kayan yaki da zamu mu siya irin jirage da makamai da sauransu. Eh to shi sa ake ganin cewa kaman kila yanayin tarbar da kuka samu ta martaba da mutunci kaman saboda Amurka ta ga cewa akwai kuɗi can zai fito. To ai tun kafin ma wannan lokacin an fara a lokacin lokacin ma da kuɗin. Hmm. Lokacin Najeriya ma ta fi yanzu kuɗi domin kanshi si kansa man fetur wanda shine tattalin arzikin mai dogara a kai mm. lokacin ya farashi mm. lokacin ne an ce mu kawo kuɗin ko da ninkin haka ne ma za mu kawo ba tare da wani a tunani ba mm. amma a yanzu shugaba Muhammadu Buhari lokacin yana kasar Ingila ina tunawa shugaba Trump ya kira shi yake cewa bayan ya shigo ya bibi dukka takaddun abubuwan da ya faru na cinikayyar nan so yanzu sun samu wani gamsuwa a zuciyarsu cewa za su iya amintar Najeriya ta samu wannan makaman yauwa a zo a dawo da wannan a cinikayya da aka yi a dawo da ita sabuwa a zo a zauna a kawo kuɗin shi zai sayarwa da Najeriya. Kuma abin da ya faru kenan a cikin jawabinsa su duka shugabanni biyun sun bayyana cewa akwai wannan jirage da za a siya wasu manyan jirage na yaki da za su kawo ƙarshen Boko Haram gaba ɗaya da duka wasu ƙungiyoyin ta'addanci a Najeriya da wasu ƙasashen ma nahiyar afirka bisa rahotanni na dawo kanka umar akwai rahotanni da za ga da yawa suna nuna adawa wani za ka ga gaske wani za ka ga ba gaske ba kana cikin yan jarida a cikin najeriya wanda nake son maka wannan tambaya shin yan jaridan najeriya suna wa gwamnati mai ci adalci ko wadda ba ta ci adalci saboda ana kamar sukan dan dauke duk inda ta faɗi shani to ai yan jarida inda yake haka na yake ita wannan demokradiya ita harkar jarida tana ɗaya daga cikin shika-shikai banda bangarori uku na gwamnati gwamnati mm. wato zartarwa masu mulki da masu shari'a yawwa to ana cewa jarida ita ce ginshiki na hudu wanda ke mm. tallafawa demokradiyya kuma binciko ta gano abubuwa to za ka ga ko a waɗancan guda ukun suna samun karo da juna wani na ganin cewa wani na mawani juna mm, da balle wanda shi wannan yana ganin cewa ya isa ne har ya zama na hudu to kullum masu mulki suna kallon yan jarida a matsayin yan adawa ko da a nan amurka kuwa domin a musamman ma shi shugaban kasar amurka donald hmm. trump ya yi suna a kan yana ma kiransa da cewa jabin labarai yawwa kan hmm. karo da yake da yan jarida to haka hmm. abin ma yake a najeriya in dai har dan jarida zai ce zai yi aikinsa to za a samu matsala kuma amma duk da haka ban cire cewa akwai bara gurbi ba wanda waɗansu na amfani da su domin cimma waɗansu manufofi kana gaban inda aka yi taron manema labarai ga shugaba trump ga shugaba buhari ni gane ne ba eh, jiyo ba domin na hango hulaka <laughs> <laughs> tun daga shigan mu ita mm. fadar White House muka samu amsa eh. wato ta musamman mm. daga su masu jami'an tsaro har ya zuwa mm. wato ta kwararrunmu da su suke irin waɗannan aiki ba mu ga wata alamar kyama ba kuma kudi inda muka zauna ma na musamman ne kuma abin mamaki mu da muke aiki ma a Najeriya da waya ka ga kawai lokaci ɗaya an ɗauke mu zuwa ofishin shugaban ƙasa amma sai ga maha Oval Office kuma wani ya gaya mana cewa sun taɓa zuwa can a wato an taba cewa karka taba karka kaza kai kaza mm. amma babu wanda ya ce mana komai mm. hasali ma muka tsaya ciki bayan mun gama ɗaukar rahoto muka ɗauki hotuna ma muka hmm. fito ah, wato abin ya bin sha'awa kwarai me ka gano wanda matasa za su karu da shi su mai da hankali su lura matasa lallai ah, kasan ita wato da abin da shugabanni suke musamman wanda shekarun su yawa ba hmm. kansu suke ma ba matasa suke ma hmm. ah, abubuwan duk da aka samu matasa za su yi ma amfani misali kamar abin da ya shafi harkar tsaro matasa ne za su ci moriyar wannan harkar tsaro domin su ne za a samu tsaro waɗansu makamin ma yanzu da za a siya da ake biyan kuɗi ai sai a shekara ta 2020 ne za su isa Najeriya. Mm. Akwai maganar wato yaƙi da cin hanci da rashawa waɗansu kuɗaɗe da za a wato kwato da mm. kaddarori da kasan na zamanin abaca sai yanzu ne suke isa Najeriya. Mm. Waɗannan ma suna iya ɗaukar wancan wani lokaci. Ko da ya koma ma Allah ya taimake shi an sake zaɓar shi. Ana iya har a gama wa'adin. Shekara biyar ne nan gaba. Daga zamanin Obasanjo zuwa yanzu ai shekaru da yawa ga mm. shi so ina ganin matasa su ne za su ci moriyar wannan kusan wannan ziyara kusan duk abubuwan da ake da maganar noma tsakanin wato kasashen biyu da kasuwanci tsakanin kasashen biyu duk matasa ne za su samu aikin yi a jihunansu ne za su cika da kuɗaɗe kuma ina jin gidajensu ne da kuma iyalansu za a samu tsaro. To Malam Bashir a matsayin ka na wanda yake ba wa shugaba Muhammadu Buhari shawara akan harkokin kafafen sadarwar zamani ya kuke fama da mutane masu sukar gwamnati ta hanyar wato dandalin sada zumunci da hanyoyin sadarwar zamani ya kuke fama da su mm, dan suka akwai ta gaskiya suka kala kala ne mm. to sukar sukar da muke maraba da ita mm-hmm. akwai kuma sukar da ba ma mu ba kowa ma bai kamata ya maraba da ita ba mm-hmm. daman ita gwamnati musamman gwamnati da aka ce gwamnati ce wannan gwamnati ce da aka zaɓe ta wato mm. gwamnati ta demokuraɗiyya ba za ma a iya tafi da gwamnatin ba ba tare da 'yan adawa ba wanda za su zo da suka wani lokacin in sun yi wannan sukar sai ka gano ciwon ashe gyara suke ma sai kai sauri ka je ka gyara to waɗanda suke suka wacce ba ta da tushe kwata kwata kowa ya san wannan zance ba haka yake ba kwai da gaske ba ma iya Najeriya ba gaba ɗaya wannan matsala ce a ta duniya baki daya mm. wanda kuma kamar yadda zaka ga ana yada wasu labarai na ƙarya ka rasa ma mm. daga inda labarin ya fito ka rasa tushen ba wani ƙaryar ma za ta ta da rudani ne a ƙasa da rikici da rikici da sauransu sai ki ga in an wani abu ya faru sai a je a yi kokari a je a ɗauko wasu hotunan wanda ba ma a Najeriya suka faru ba a zo a saka su a jajjona a ce gashi ai abin da ya faru kenan a mm. Najeriya kuna wani abu da kuke yi don ku wayar da kan matasa kamar misali dan wani dan workshop haka dan wani talla a TV dan saboda matasa su dinga gane irin wannan abu eh wai da gaske muna yi mm. Mm. wanda daman shi kansa shi sadar eh, inda aka ce kafafen sadarwar zamani ba ma sai an hada an tattauna ba watakila kai kana amerika mu muna najeriya muna da wani forum muna dan wani dandali da ko da yaushe muna haduwa kuma za mu iya tattaunawa tsakaninmu mm. to muna irin waɗannan dandalallukan da yawa wanda kuma mm. kullum kokarin mu shine mutane su gane mm. shugaba muhammadu buhari shugaba ne na wasu wa'adi yanzu wa'adi yake na farko wanda kuma ya neman wa'adi na biyu idan allah ya bashi nasara a wa'adi na biyu zai yi gaba ɗaya daɗewar da zai daga yanzu zuwa shekara biyar ne najeriya kuma allah ne san iya daɗewar da za mu yi mu a matsayin mu na matasa matasa wanda mu ne mafi yawancin mu muke kafafen sadarwar nan na zamani ya kamata mu gane wannan kasar mu ce in mun zo yau mun kone kasan nan tamu gaba daya mu ne za mu zama ba mu da mazauni ba mu da inda za mu zauna da sauransu to kullum kokarin da muke shine saboda adawa da nake da gwamnati bai kamata na kawo irin waɗannan adawa wadda za ta zo ta rusa ƙasa ta ga baki ɗaya ba in za ka yi adawa da gwamnati ka ce gwamnati ta ƙi yin kaza ta ƙi yin ta ƙi kawo ruwan famfo nan misali ta ƙi kawo kayan gona nan da sauransu wannan ita ce adawa da gwamnati ke bukata. to sai in ce mun gode kwarai da kuka samu damar shigowa wannan ɗaki namu na yaɗa shirye-shirye kuma muna fatan Allah Ubangiji ya mai da ku gida lafiya. Ah, Malam Bashir Ahmad, Malam Hassan Umar Faruk. Ni dole in godiya Na ci tuwo eh, da miyar taushe. Abu mamaki a nan Amurka. A to ai kowa da bakinsa sa. Ba kai ka godiya ba. <laughs> ba don kada maman Sadiq ta ji ba eh. ai da ce ko a gidan ma wannan tuwon tuwo ne eh, sai a hankali a gargara ku kawaye ne ba ta kwarai da gaske mun ci mun ci tuwo mun ci nama kuma da har dan wake mun ci wajen Hafsa eh. da abinda muka yi ci tunanin ba za mu samu a nan ba kuma sai muka zo muka same shi shine in kuna nan gida kuke insha Allah mun gode <laughs> mun gode Allah bai da godiya gode mun gode To kuma masu sauraro sai mu ce za mu ce muku mun gode da jimirin sauraron wannan tattaunawa ta mu kuma a ah, fadila ko in ce <laughs> Hafsa mai <laughs> zuru. Daya. Eh to ai tunda kina amsa wancan din ma ai duk ɗaya ne tunda da sunan ki ne. Ah, wato wannan tattaunawa dai na san masu sauraro sun tsinci abin da suka tsinta a ciki. Tunda dai gashi nan dai eh. Bashir ya fayyace komai da komai. Yawwa shi kan shi mm. ah, Hassan Umar Faruk shi ma ya bada tashi gudunmuwar a matsayin sa dan jarida. Sai mu ce to abin fatan mu shine allah ya sa wannan abu da suka faffaɗa da wanda hirar da aka yi da shi shugaba Muhammadu Buhari wanda a nan gidan mm. Aliyu Mustapha ma ya tattauna da shi sai mu ce za a bi shafukan mu na yanar gizo duka a saurara wanda ba a saurara ba ta shi kanshi bakin shi shugaban na <laughs> matasan <laughs> da kuma shi kanshi wannan da muka yi sai mu ce muna godiya sosai da jimirin taurari yanzu kan a madadin Hafsat Bello dan mai so sai kuma Daniel Brown da ya hada mana umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Skate ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. ba za su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba. Yan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share.